بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أخوتموهم فشدوا فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولا ليبلو بعضكم ببعض والذين قاتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسى لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار النار مثوى لهم وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر أفمن كان على بينة من ربه كمن زين لهم سوء عمله واتبعوا آواءهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله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 وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مختصاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم لهدي وتر رمضان hijira na da shekara 427 daidai da ɗaya ga watan goma shekara ta da shida. a tafsirin ƙur'ani mai girma wanda muke gabatarwa a wannan masallaci na kwangila da yake garin mina za mu fassara aya ta 126 ta suratul bakara insha Allah وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلد آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا فاضطروا الى عذاب النار وبئس المصير واذ قال ابراهيم رب اجعل هذا بلدا امنا الله يكي بام الابار وتأدؤا وتأ النبي إبراهيم عليه السلام يأيه wa qala ibrahim ka gaya musu lokacin da annabi ibrahim ya yi addu'a ya ce rabbi ji hada baladan amina ya allah ka saka wannan ƙasa ta zama amintacciya warzuku ahlahu min samarati kuma ka azurta mazaunan ƙasan nan waɗanda suke zama a ƙasan nan ka azurta su mina samarati ka ba su ‘ya'yan itatuwa man amana minhum billahi wal yawmil akhir waɗanda suka yi imani da Allah daga cikinsu kenan da kuma ranar ƙarshe ya Allah ina roƙonka abubuwa biyu na farko ka saka wannan ƙasa ta zama ƙasa ce amintacciya kuma na biyu ka azurta mazaunan wannan ƙasan ka ba su itatuwa nau'in ‘ya'yan itatuwa waɗanda za a ba ma wannan kyauta su ne waɗanda suka yi imani da Allah da kuma ranar ƙarshe ƙawala sai Allah ya ce wa man kafara hakanan wanda ya kafurta shi ma zan ba shi wannan kyauta fa'umatti uhu ƙalilan zan ba shi jin daɗi ɗan kaɗan thumma abqarruhu ila azabin nar sannan in tura shi ga azaban wuta wa bi'sal masir makoma ta yi muni Allah shi kare mu ita wannan aya ta suratul baqara aya ta shida muna samun darasi guda biyu muhimmai a cikinta ayan tana karantar da mu abubuwa guda biyu muhimmai na'am tana da darussa masu yawa amma muhimmin darasi wanda ake samu a cikin wannan aya darussa guda biyu ne domin kowace aya da take cikin ƙur'ani Allah madaukakin sarki akwai darasin da yake karantar da mutane da ita darasi na farko da ita wannan aya take karantar da mu shine annabi ibrahim salam ya yi addu'a ya roƙi allah ya ba wa makka hurumi kuma allah ya amshi addu'ansa wannan shine darasi na farko annabi ibrahim alaihi salam ya yi addu'a ya roƙi allah ya ba ma garin makka hurumi abinda ake cewa hurumi wato shine Allah ya haramta wasu abubuwa a cikin garin Makka Allah ya amshi addu'an Annabi Ibrahim alaihi salam ya ba ma garin Makka hurbi aka haramta yaƙi a cikin Makka an haramta tumɓuke wata bishiya na Makka ko wata ciyawa ko farautan wata dabba da take ƙasan Makka ko kuwa mutum ya ga wani abu ya ɗauka a matsayin tsuntuwa to fa in ya ɗauka ya tabbata ya ɗauka ne domin ya yi sanarwa a yi cigiya a nemo mai wannan kayan a bashi sa. waɗannan abubuwa duka Allah ya haramta su a cikin garin makka albarkacin addu'an annabi ibrahim salam hadisin yana sahihul bukhari hadisi na dubu ɗaya da tamanin da bakwai yana sahihu muslim hadisi na dubu da ɗari uku da hamsin da uku don haka annabi ibrahim shine gatan makka abin da yasa ake cewa annabi ibrahim shine gatan makka domin a dalilinsa ne makka ta samu wannan albarka wanda allah maɗaukakin sarki ya bata wato makka ta zama hurumi a dalilin addu'an annabi ibrahim salam. samun hurumi ga makka shi yasa ƙasan ta zama ita ce ƙasar da manzon Allah annabi Muhammad kenan ya fi so a duniya babu wata ƙasa wacce manzon Allah ya fi son ta a duniya irin ƙasar makka hadisin yana cikin sahihu sunan tirmizi hadisi na 383 hadisin abdullahi bin abbas annabi sallallahu alaihi wasallam ya dubi garin makka sai ya ce ma a baki min baldatin wace ƙasa ce ta fi ki kyau yake ke maka wa a habbaki ilayya wace ƙasa ce na fi so a duniya fiye da ke yake ke maka walaula anna qaumaki akhrajuni ma sakantu gairaki in ba don mutanen da suke zama a cikin ki su suka fitar da ni ba da ban zauna a wani gari ba a rayuwana in ban da cikin garin makka hadisin yana sahihu sunan tirmizi babu ƙasan da tafi ƙasar makka kyau a duniya in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma babu ƙasan da manzon Allah ya fi son ta a duniya fiye da ƙasar makka annabi yake cewa in ba don kafiran makka suka yi dalilin fitansa ba shi fa a zuciyarsa bai da sha'awan zama a wani gari in ban da makka a wata riwaya ta wannan hadisin da take cikin sahihu sunan tirmizi hadisi na 382 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rantsuwa ya yi ya ce wallahi innaki la khairu ardillah na rantse da Allah ya ke maka ke ce ƙasa da tafi alheri daga cikin ƙasashen Allah innaki la khairu ardillah ke ce ƙasa mafi alheri daga cikin ƙasashen Allah wa ahabbu ardillah ila Allah kuma makka ke ce ƙasan da Allah ya fi so kaga ba ma annabi Muhammad ba shi kansa Allah ya fi son makka a kan kowace ƙasa da take duniyan nan walaula anni ukhrijtu minki ma kharajtu in ba domin fitar da ni aka yi da makka daga gare ki ba mazan Allah ya ce da ban fitina barki ba da dai ba fitar da ni aka yi ba to fada ban tafi wani gari na zauna ba da a cikin ki nake zaune har zuwa yanzu makka ta sami wannan hurumi ne a dalilin addu'an annabi ibrahim alaihi salam amma madina ita kuma ana cewa gatan manzon Allah bi ma'ana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine gatan madina kamar yadda annabi ibrahim ya zama gatan makka to haka nan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zama gatan madina akwai hadisin da yake cikin sahihu muslim hadisi na 373 hadisin abu huraira Allah shi kara masa yarda abu huraira ya ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi addu'a ya ce allahumma inna ibrahima abduka wa khaliluka wa nabiyuka ya Allah annabi Ibrahim bawanka ne kuma masoyinka ne kuma annabinka ne wa inni abduka wa nabiyuka kuma nima annabinka ne kuma bawanka ne wa innahu da'aka li makka annabi Ibrahim ya roƙe ka ka bawa makka hurumi wa inni ad'uka lil madinati nima ina roƙonka ka bawa garin madina hurumi bi misli ma da aka bihi li makkata irin kwatankwacin abin da annabi ibrahim ya roke ka ka wa makka to ni ma ina roƙonka ka ba da wannan albarka ma garin madina wa mislihi ma'ahu kuma a daɗa ka kwatankwacin abin da aka ba wa makka ɗin a saka a madina don haka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine gatan madina annabi ibrahim ya roki allah ya ba wa makka hurumi annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam shi kuma ya roƙi Allah ya ce ya Allah kamar yadda annabi Ibrahim ya zama bawanka masoyinka annabinka tuni ma bawanka ne kuma annabinka ne annabi Ibrahim ya roƙe ka ka bawa makka hurumi to ni ma ina roƙonka ya Allah ka bawa garin Madina hurumi kwatankwacin irin albarkan da ka sanya a makka ka saka shi a garin Madina irin wannan hadisin ya taho cikin sahihul bukhari hadisi na 1889 da kuma hadisi na 2129 idan kuka ɗauki wannan addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kuka kwatanta da waccan addu'a da annabi ibrahim ya yi rabbi ji alhaza baladan aminan warzuk ahlahu min samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir Allah ya amshi addu'an annabi Ibrahim salam in kuka ɗau wannan hadisin sai ku ga ai garin Madina birnin Madina shi ma ya samu wata albarka a dalilin addu'an annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan ya sa malamai suke kace na ce shin a tsakanin makka da madina wai wanne ne ya fi saboda annabawan Allah suka yi ma kowane ɗaya daga cikin garuruwan nan biyu addu'a annabi ibrahim shi ya yi wa makka addu'a annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi wa madina addu'a kuma in kuka ɗauke addu'an da annabi eh, muhammad ya yi kuka lura da wannan addu'a da manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sai ku ga cewa ai garin madina fa akwai alamar ma albarkan da yake cikinta ya ɗara na garin makka me yasa saboda manzon Allah ya ce wa inni ad'uka lil madinati bi misli ma da aka bihi li makkata wa mislihi ma'ahu ina roƙonka ka sawa garin madina albarka kwatankwacin albarkan da ka sa shi a garin makka sannan da kwatankwacin wannan albarkan kuma a ƙara sawa garin madina wato a ninka albarkan da ke cikin makka a sanya shi a garin madina don haka babu ko shakka madina tana cikin birane da suke albarka suke da albarka hadisai sun inganta daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ma haka ba akwai malaman sunna da yawa waɗanda suke ganin cewa birnin madina ya fi birnin maka yawan albarka suna da hujjojinsu masu yawa hujja ta farko kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya allah ka saka albarka a cikin madina irin albarkan da ka sa ma makka wa mislihi ma'ahu da kwatankwacinsa tare da shi wannan hujja ce guda mai ƙarfi da take nuna cewa albarkan da yake cikin madina ya ɗara albarkan da ke cikin makka hujja ta biyu malaman suna cewa da dai a ce garin makka ne ya fi albarka akan garin madina da manzon Allah bai zaɓi zama a garin Madina ya bar Makka ba. Tun da kaga annabi sallallahu Alaihi wasallam ya fifita zama a garin Madina, to wannan yana nuna cewa garin Madina ya fi garin Makka yawan albarka. Suka ce hujja ta uku, a Madina annabi sallallahu Alaihi wasallam ya rasu. Manzon Allah ya rasu a garin Madina. garin da aka samu gawan annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ba a kwatanta shi da wani gari a wannan duniyan ta sashin albarka. Wannan hujja ce mai ƙarfi, wanda a dalilin haka in ka duba sahihul Bukhari hadisi na 1890, Sayyiduna Umar, ku dubi falalansa daga cikin sahabban annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Musamman yake addu'a yana cewa Allahumma rzuqni shahadatan fi sabilika ya Allah ina roƙonka ka min arziki in yi mutuwar shahada sayyidina Umar yana wannan addu'a sannan yana cewa waji mauti fi baladi rasulika sallallahu alaihi wa sallam kuma ina roƙonka ya Allah idan za ka amshi raina to ka sanya mutuwata ta kasance a birnin manzonka birnin Madina ya Allah ka min arziki da mutuwan shahada kuma in za a ɗauki raina ya Allah ina roƙonka a amshi raina a wannan garin birnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma Allah maɗaukaki cikin ikonsa ya amshi addu'an sayyiduna Umar a lokacin da sayyiduna Umar yake wannan addu'a wasu sahabbai suna mamaki suka ce to ya za a yi abu biyu ɗin su haɗu kai ne kake cewa Allah ya maka arziki ka yi mutuwar shahada ko sannan kake cewa Allah ya sa ka ta zama a cikin garin Madina wanda ke son shahada ai yaƙi yake tafiya ko sai ka fita ka bar gari ka tafi yaƙi in kana son ka yi mutuwar shahada amma yaya za a yi ka haɗa abu biyu kowane ɗaya yana da albarka da mutuwar shahada da kuma mutuwa a garin Madina maganar su bata hana Sayyiduna Umar ci gaba da addu'arsa ba yana ta addu'a a kwana a tashi har dai Allah ya kawo ranar da wani kafiri zai daba masa wuka a cikin masallacin Madina. A wannan lokaci ne sahabbai suka gane hikimar addu'an Sayyiduna Umar. Kun ga Allah ya azurta shi da mutuwar shahada sannan kuma ya mutu a garin Madina kuma aka binne shi kusa da manzon Allah. Malaman suna suke cewa to wannan hujja ce mai ƙarfi da take nuna cewa madina ta ɗara makka ta sashin falala don kuwa inda a ce makka ce ta fi madina to da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai mutu a ko'ina ba illa makka kuma da na umar bai yi irin wannan addu'an ba hujja ta hudu akwai hadisin da yake sahihul bukhari hadisi na 1885 yana sahihu muslim hadisi na 1369 hadisin anas bin malik daga cikin addu'o'in da annabi Muhammad ya yi garin Madina, akwai addu'an da manzon Allah yake cewa, Allahumma ji'al bil madinati, ya Allah ina roƙonka ka saka wa birnin Madina, fai ma ja'alta bi makkata min albaraka. Albarkan da ka sanya shi a makka ina roƙonka ka ninka ka saka a garin Madina. Wannan hadisi ya inganta daga bakin manzon Allah. daga cikin addu'o'in da annabi ya yi garin madina ya ce ya Allah ina roƙonka albarkan nan da ka sanya wa maka ka ninka shi ka sa shi a garin madina kuma mun sani Allah tabaraka wa ta'ala ya amshi addu'o'in annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga kuma hadisin ya inganta yana sahihul bukhari yana sahihu muslim bisa ga wannan dalili malaman sunna suka ce annabi ya faɗa da bakinsa ya ce ya Allah ka saka ninki biyu na albarkan da ka sa a makka ka sanya shi a cikin madina wannan ya tabbatar da cewa albarkan madina ya ɗara albarkan da yake cikin makka sannan hujja ta biyar hadisin yana sahihul bukhari da kuma sahihu muslim a sahihul bukhari hadisi na 1867 a sahihu muslim hadisi na 366 wannan hadisin ma anas bin malik ne ya ruwaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man ahdasa fiha hadasan ya Allah ina roƙonka wanda duk ya yi zalunci a garin Madina, fa'alaihi la'anatullahi wal mala'ikaci wan nasi ajma'in wanda duk ya yi zalunci a garin Madina to tsinewar Allah ta tabbata a kansa da ta mala'iku da mutane baki ɗai. Wanda ya tafi Madina ya yi zalunci, to wannan mutumin Allah ka la'ance shi. Wannan hadisin ya tabbata daga annabi sallallahu Alaihi wasallam. A wata riwayar, manzon Allah ya ce, Man ahdasa fiha hadasan, au awa ah, muhdisan wanda ya aikata wani laifi ko ya ba da mafaka ga mai laifi a garin madina to wannan mutumin Allah ka la'ance shi wasu malamai suka ce abinda ake nufi da Allah ka la'ance shi wannan mutumin ba shi da kyakkyawan makoma a lahira don haka musiba ce babba musulmi ya tafi garin madina ya saba ma Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda duk yayi yi zalunci abin ya danganci zalunci ya yi shi a garin madina to wannan mutumin tsinewar Allah da ta mala'iku da mutane baki ɗaya ta tabbata a kansa kunga wannan yana gwada albarkan da yake cikin garin madina birnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hujja ta shida malaman sunna suka ce akwai hadisi kuma da yake sahihul bukhari wanda annabi yake cewa hubbul ansari minal iman wa bugbul ansar minan nifaq manzon Allah ya ce son musulman madina sahabban annabi kashi biyu ne akwai almuhajirun akwai kuma al'ansar almuhajirun su ne waɗanda suka yi ƙaura daga wasu garuruwa suka zo garin madina suka zauna amma al'ansar su ne musulmai ainihin mazauna garin madina waɗanda suka taimaki annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa to annabi ya ce son musulman madina ƙaunan sahabbansa asali mazaunan madina alama ce ta imani kuma ƙinsu alama ce ta munafinci ga wannan yana nuna falalan wannan garin da kuma albarkan da yake cikinsa tunda annabi ya danganta ƙaunan mazaunan garin da imani kuma annabi ya danganta ƙin mazaunan garin da munafinci yana daga cikin alamomi na imani ka samu musulmi yana son musulmai da suke zama a garin madina kuma yana daga alamomi na munafinci a samu musulmi yana ƙin musulman madina wato sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malaman sunna suna ɗaukan wannan a matsayin hujja da take nuna albarkan madina hujja ta bakwai hadisinsa yana cikin sahihul bukhari hadisi na 1871 yana kuma sahihu muslim hadisi na 1382 hadisin abu huraira har yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce umirtu bi qaryatin ta'kulul qura Allah ya umarce ni in yi hijira in bar makka in na bar makka in tafi garin madina manzon Allah ya ce ya na yasribu suna kiran garin da suna yasrib wahiyal madinatu asali a sunanta wato shine madina manzon Allah ya canza sunan garin ya mai da shi almadina a wata riwaya ya mai da shi at tayba manzon Allah ya ce Allah ya umarce ni in yi hijira in yi ƙaura daga makka in na bar makka in koma wani gari in zauna wannan garin da zan zauna ta'kulul qura gari ne wanda yake cinye garuruwa in ji manzon Allah garin da aka ce in koma in zauna bayan na hijira na bar makka gari ne wanda yake cinye garuruwa me annabi yake nufi da wannan magana an tambayi imamu malik Allah ya ji kansa kun san al-imamu malik mutumin madina ne a nan ya girma a nan ya yi karatu a nan ya yi karantarwa a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a nan ya rasu in ka tafi albaki za ka ga kabarin al'imamu malik Allah ya ji kansa aka tambayi al'imamu malik aka ce ga wannan hadisin da abu huraira ya ruwaito daga manzon Allah yana sahihul bukhari hadisi na 1871 yana sahihu muslim hadisi na 1382 aka tambayi al'imamu malik aka ce masa hadisin abu huraira din nan da manzon Allah yake cewa umirtu bi qaryatin ta'kulul qura an umarce ni in yi ƙaura in bar makka in koma wani gari wanda yake cinye garuruwa me annabi yake nufi da cewa garin da ya koma din nan yana cinye garuruwa me ake nufi da wannan hadisi mecece manufar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai al'imamu malik ya ce abinda manzon Allah yake nufi shine ita madina taftahul qura tana cin nasara akan dukkan wani gari da yake duniyar nan abin nufi shine idan aka kafa headquarter na gwamnati a birnin madina idan aka ta da mutanen madina aka tura su yaƙi wani gari a duniyar nan komai girman garin mutanen madina in sun tafi wannan garin sai tarihi babu yanda za a yi a tura sojoji yaƙi daga garin madina sannan a ce waɗannan mayaƙa ba su ci nasara ba abinda manzon Allah yake nufi kenan shine annabi yake cewa an umarce ni in koma garin da ke cinye garuruwa da yaƙi in zauna don haka malaman tarihi suka ce shi yasa zamanin sayyidina abubakar musulunci na ta haɓaka zamanin sayyidina umar zamanin sayyidina usmanu saboda duk waɗannan lokuta headquarter musulunci yana garin madina a zamanin sayyidina ali aka mai da headquarter ya koma kufa zaman headquarter a kufa ɗin nan ya rage wa mulki na sayyidina ali ƙarfi wanda shi ya sanya aka samu wasu 'yan ɓaraka suka auku a fahimtar wasu malaman tarihi amma hakikatan manzon Allah ya ce siffa ce ta madina muddin aka tura mayaka daga garin madina to waɗannan mayaka ba a cin su a yaki umirtu bi qaryatin ta'kulul qura hadisin yana cikin sahihul bukhari da kuma sahihu muslim muttafaqun alai don haka in dai aka tura mayaka daga madina to ko waɗannan mayaka ana musu fatan za su ci nasara a yakinsu wannan yana gwada albarkan da yake cikin garin madina hujja ta takwas suka ce akwai hadisin da yake sahihul bukhari da muslim har yanzu wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la taquma sa'atu hatta tanfil madinatu shiraraha kama yanfil kiru khabasal hadid asalin magana ta faru ne wato akwai hadisin yana sahihul bukhari wajaje kamar biyar hadisin jabir bin abdullahi al-ansari kamar yadda yake sahihu muslim wani balarabe ya taho madina sunansa qaisu bin abi hazim al-minqari ya taho madina ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi masa mubaya'a akan musulunci bayan ya musulunta washe gari sai ga wannan balarabe ya taho ya samu annabi Eh, wato da alamar zazzabi a jikinsa yana cikin rashin lafiya faƙala da ya samu annabi sai ya ce masa aƙilni ya rasulallah ina son ka ɗauke min matsala ta hijira ɗinnan ya manzon Allah ka san a farkon musulunci bayan ka musulunta wajibi ne kuma ka yi hijira to shi ya musulunta ya bar ƙauyensu ya dawo madina amma zaman madina bai masa daɗi ba shine ya ce ya rasulallah ina so ka ɗauke min wajibcin hijira ɗin nan in koma garinmu sai manzon Allah bayan mutumin ya tafi yake ce masa masahabbansa almadinatu kalkiri kun ga garin nan kamar wutar makera ce garin madina yana kama da wutan makera idan ƙarfe yana da datti sai aka ɗauki wannan ƙarfe aka sa a cikin wutan makera wannan wutan zai kawar da dattin da yake jikin karfan to duk inda mutum yake da munafinci ko wani abu a zuciyarsa in ka kawo shi madina to a nan za a tabbatar don kuwa munafiki bai iya zama a garin madina manzon Allah ya ce almadinatu kalkir fi khabathaha wa yansa'u tibuha garin madina kamar wutar makera ce tana kawar da dattin da yake jikinta sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wallazi nafsi biyadihi na rantse muku da wanda rayuwa take hannunsa la ya minhum ahadun ragabatan anha babu wani mutum ɗaya da zai fita daga garin madina saboda yana kyamanta baya son garin illa akhlafa uh, illa akhlafa Allahu fiha khairan minhu face Allah ya kawo canjinsa wanda ya fi shi alheri ya shigar garin Madina idan aka samu mutum ya fita daga garin Madina saboda kyamanta to idan mutumin yana da alheri to Allah maɗaukaki ba zai bar garin haka ba sai an kawo wanda ya fi shi alheri an saka a garin Madina in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin ya faɗi magana sai da ya rantsuwa ya ce wallabi nafsi biyadihi ka duba sahihu muslim hadisi na 381 ina rantsuwa da wanda rayuwa take hannunsa babu wani mutumin kirkin da zai bar garin madina face Allah ya kawo ma madina wanda ya fi shi alheri don haka ita madina ba ta raguwa kullum karuwa take shi ne malaman suna suka ce wannan hujja ce mai ƙarfi da yake nuna cewa madina ta ɗara maka tunda ita madina zamanta ga munafiki abu ne mai wuya kamar yadda manzon Allah ya faɗa a wata riwayar ya ce kafin sa'ar ƙarshe madina za ta kori munafikin da ke zama a cikinta la ta kuma sa'atu hatta tan tanfil madinatu shiraraha kama yan kiru khabasal hadid kiyama ba za ta tsaya ba sai madina ta kori a shararun da suke zama a cikinta kamar yadda wutar makera ke kawar da dattin ƙarfe in ji annabi sallallahu alaihi wasallam hujja ta tara malaman sunna suka ce akwai hadisin da yake sahihul bukhari hadisi na 1876 hadisin abu huraira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innal imana la ya'rizu ila al-madinati kama ta'rizu al-hayyatu ila juhriha imani yana komawa madina kamar yadda maciji ke komawa raminsa in ya gama zagayawa wato da a ce duniyan nan a duniyan nan kafirci zai mamaye ko'ina to imani zai dawo madina domin daga nan ya faro manzon Allah ya ce don haka ba a rasa imani a madina har abada imani yana komawa madina kamar yadda maciji ke komawa raminsa wato duk inda imani ya zagaya to fa zai dawo madina in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ashe idan kana suranta akwai wani gari a duniya wanda ba zai taɓa lalacewa ba to wajibi ne ka ɗauka wannan gari shine birnin manzon Allah ya samu wata siffa ta musamman daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin shine hujjan imamu malik game da mazhabarsa a mazhabar al'imamu malik akwai wani tubali da yake amfani da shi ta wajen gina hukunci wannan tubalin shine amalu ahlil madina aikin mutanen madina shi a wajen al'imamu malik bin anas allah ya ji kansa baya ga cewa ayar ƙur'ani hujja ce ta wajen tabbatar da hukunci hadisin annabi hujja ne wajen tabbatar da hukunci sannan aikin mutanen madina ma hujja ne ta wajen tabbatar da hukunci wato aka tambayi al'imamu malik menene hujjanka akan cewa aikin mutanen madina hujja ne wato al'imamu malik idan aka dubi ayar qur'ani ba a ga wani hukunci ba a fahimtarsa aka dubi hadisin manzon Allah ba a ga wani hukunci ba sai aka tar mutanen madina suna da wata al'ada to a mazhaba ta al'imamu malik bin anas ana iya ɗaukan al'adan mutanen madina ɗin nan a matsayin sunnar manzon Allah ce aka ce masa gafarta ta ya aka yi al'adan mutanen wani gari ke zama hujja a addinin Allah sai ce ba ku jin hadisin manzon Allah innal imana la ya'rizu ila al-madinati kama ta'rizu al hayatu ila juhuriha imani yana komawa madina kamar yanda maciji ke komawa raminsa wato al'imamu malik yana nufin duk inda ƙasashe suka lalace madina ba ta lalacewa don haka wannan shaida ce wanda annabi ya bawa garin madina ashe yana gwada cewa al'adan mutanen garin ma ya tabbata daidai da sunnar manzon Allah kenan domin da al'adansu zai lalace da manzon Allah bai faɗi waccan maganar ba amma malaman sunna sun yi maganganu da dama akan wannan matsala ta amalu ahlul madina wato ɗaukan aikin mutanen madina a matsayin hujja na gina hukunci ka duba fathul bari a mujallar na hudu shafi na ɗari da goma da kuma zadul ma'ad na ibn al-qayyim al-jawziya sun yi maganganu masu yawa akan cewa babu shakka wannan hadisin ya inganta daga manzon Allah amma ba manufarsa kenan tabbatar da al'adar mutanen madina ba Allah shi samu gani hujja ta goma ita ce hadisin sa'ad bin abi eh, sa'id eh, bin abi waqas sa'ad bin abi waqas kawun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rawaito wannan hadisin yana cikin sahihul bukhari hadisi na 1877 yana sahihu muslim hadisi na 1387 a cikin wannan hadisin wanda yana sahihul bukhari da kuma sahihu muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yakidu ahlal madinati ahadun babu wani mutum da zai ƙulla makirci ga mutanen madina illan ma aka mayan ma'ul milhu fil face wannan mutumin ya narke kamar yadda gishiri yake narkewa a ruwa babu wani mutum wanda zai ƙulla makirci ga mutanen madina face wannan mutumin ya narke irin yanda gishiri yake narkewa a ruwa malamai suka ce me ake nufi da wannan magana ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka ce abinda da ake nufi da cewa duk wanda ya kulla makirci ga mutanen madina wannan mutumin zai narke kamar yanda gishiri yake narkewa a ruwa abinda da ake nufi shine yanda gishiri yake da saurin narkewa da zaran ya haɗu da ruwa nan take yake narkewa ko to haka mutumin da ya yi nufin ya kulla makirci ga mutanen madina yana fara zartar da munafincin da wannan makircin nashi Allah maɗaukaki yake hallaka shi duk mutumin da ya kulla makirci ga mutanen madina to da zaran ya fara zartarwa daga wannan lokacin Allah yake kawo halakansa kun ga wannan wata albarka ce da Allah ya sanya ma garin don haka a tarihi duk wani sarki da ka ji labarin ya yi ƙoƙarin ya yaƙi madina to za ka tarar daga wannan lokaci ko bai daɗe ba Allah ya hallaka shi hujja ta goma sha ɗaya hadisin yana sahiha hadisi na dubu biyu da ɗari uku da hudu yana cikin littafin al'imamun nasa'i annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man akhafa ahlal madinati duk wanda ya tsoratar da mutanen madina zaliman lahum a halin yana zaluntar su a khafahullahu wannan mutumin Allah zai tsoratar da shi wa kanat alaihi la'anatullahi kuma la'anar Allah ta tabbata a kansa duk wanda ya razana mutanen madina to wannan mutumin matukar ya razana su a halin cutarwa yana mai zaluntar su wannan mutumin Allah maɗaukaki zai tsoratar da shi kamar yadda ya tsoratar da su shi ma Allah zai tsoratar da shi sannan kuma ga tsinuwar Allah a kansa wannan ita ma hujja ce da malaman sunna suke ɗauka mai ƙarfi akan cewa madina ta ɗara makka ta sashin albarka sai hujja ta goma sha biyu wanda ita ce hadisin abu huraira hadisin yana sahihul bukhari hadisi na 1888 ah, in ka duba al-awsat na al-imam tabrani hadisin yana cike da sauran littafan sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma baina baiti wa mimbari raubatun min riyadil janna manzon Allah yake ce masahabbai kun ga tsakanin inda mimbari na dinnan yake a masallaci tsakanin inda mimbarin annabi sallallahu alaihi wasallam yake da kuma ɗakin da yake kwana ɗakin Aisha tsakaninsu zira'i hamsin ne in ji malaman tarihi tsakanin mimbarin annabi sallallahu alaihi wasallam da ɗakin na na aisha zira'i hamsin ne to tsakanin mimbari na da kuma ɗakin da nake kwana manzon Allah ya ce dausayi ne daga cikin fadamar aljanna babu wani bigire a duniya da annabi ya bashi irin wannan shaida in banda wannan bigire da yake cikin masallacinsa don haka ya sa mutumin da Allah ya nufe shi da isa madina har in ya isa masallacin manzon Allah ake kwadaitar masa ya yi ƙoƙari ya ga cewa ya yi nafilfilu a cikin wannan wuri da ake kiransa a rauba wato wuri mai dausayi daga cikin gurare masu dausayi na aljanna ah, malaman sunna suka ce hikimar ita ce idan aka yi tashin kiyama daidai inda mimbarin annabi muhammad yake din nan nan ne Allah matsaukaki zai aje alkausara a filin hisabi don haka wannan shi ma yana gwada falala da kuma albarkan da yake cikin wannan gari sai hujja ta ƙarshe wadda za mu bayyana daga cikin hujjojin da malaman sunna suke bayarwa na albarkan da Allah ya sanya wa madina hadisin abdullahi bin umar asalinsa yana cikin musnad na imamu ahmad a mujallar na uku shafi na saba'in da hudu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mani sata'a an ya muta bil madinati fa'al wanda zai iya mutuwa a madina to ya mutu fa inni ashfa'u liman mata biha don kuwa zan ceci duk wanda ya mutu a gun wanda zai iya mutuwa a garin Madina to ya mutu a can don kuwa zan yi ceto ga wanda ya mutu a garin Madina ba ana nahin ka je Madina ka rataye kanka ba abin da ake nufi shine idan wahalan zaman madina zai iya zama dalilin ajalinka to ka yi haƙuri da wahalan nan kar ka bar garin ka yi haƙuri ko da baka ji daɗin zaman garin ba ka daure ka zauna me yasa manzon Allah ya ce ka daure saboda duk mutumin da ya mutu a madina wannan mutumin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce garanti za a yi ceto gare shi a ranar tashin kiyama. dalilin da yasa sayyidina Umar kenan yake ta addu'a Allahumma rzuqni shahadatan fi sabilika waj'al mauti fi baladi rasulika sallallahu alaihi wasallam ya Allah ka yi min arziki da mutuwar shahada kuma ya Allah ka sa mutuwata ta zama a birnin annabinka Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin kwaɗayin ya samu wannan ceto da manzon Allah ya faɗa shi ya sa malaman sunna da dama suke kyamatarwa mutum idan ya samu zama a madina ya fita wanda Allah ya nufe shi da zama a garin madina to ya guji fita daga wannan gari bisa hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam man istata'a minkum an yamuta bil madinati falyaf'al fa inni ashfa'u liman mata biha don haka kamar yanda annabi Ibrahim alaihi salam yayi addu'a Allah ya ba wa makka hurumi haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a Allah ya bawa Madina hurumi wannan shine darasi na farko da waccan Ibrahim ya keɓe masu imani kadai a cikin wannan addu'a banda kafirai warzuq ahlahu min samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir ya Allah ka azurta waɗanda suka yi imani daga cikin mazaunan wannan garin ka azurta su da ‘ya'yan itatuwa wato banda kafirai abin da sa annabi Ibrahim bai hada da kafirai a cikin addu'ansa ba saboda ya yi kiyasi ya yi wani kwatance a baya mun karanta wata aya aya ta 124 wanda Allah ya ce wa izibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa'atammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama a lokacin da Allah ya gama jarabawa ga annabi Ibrahim annabi ibrahim ya ci jarabawan allah sai allah ya ce masa zan sa ka ka zama shugaba da ya faɗi haka ƙala sai annabi ibrahim ya ce wa min zurriyati ya allah ba ni kaɗai ba zuriya ta ma ka ba su wannan shugabanci ƙala sai allah ya ce a'a la yanalu ahdi zalimi azzalumai ba sa samun wannan alkawari da ne cewa zan baka shugabanci banda azzalumai to sai annabi ibrahim ya kwatanta da waccan addu'a da ya yi eh, wato waccan kyauta da aka yi masa na shugabanci ya ce a ba ma ‘ya'yansa gaba ɗaya sai Allah ya ce a banda kafirai to sai annabi ibrahim ya ɗauka hatta arziki na duniya ma bai kamata a roƙa ma kafiri ba wato bai kamata a ce ya yi addu'an nan Allah ya azurta kowa da kowa ba ya kamata kawai addu'an sai ya takaita kan masu imani ya yi kiyasi da wancan a kyauta da Allah maɗaukaki ya yi masa inda Allah yake cewa la yanalu ahdi zalimin azzalumai ba sa samun alkawari na a bisa ga wannan dalili yasa malaman sunna suke cewa matukar mutum ya tabbata azzalumi ne to haramun ne musulmi ya zaɓe shi ya zama shugaba la ya juzu ka duba tafsir Qur'an al-Karim littafin Muhammad bin Salih al-Usaimin a mujallar da biyu shafi na 43 me yasa saboda lokacin da Allah ya ce ma annabi Ibrahim wa yuzibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama ya kai Ibrahim zan sanya ka ka zama shugaba ga mutane qala sai annabi Ibrahim ya ce wa min zurriyati to duk da ya'yana qala sai Allah ya ce a'a la yanalu ahdi zalimin azzalimai ba su samun wannan alkawari da ne maka na baka shugabanci wannan yake nuna cewa azzalimi bai cancantan ya shugabanci al'umma mutumin da zaluncinsa ya bayyana ba wanda ake zargi ko tuhumarsa ba wannan yasa annabi ibrahim ya yi kiyasi tunda a wancan kyauta da allah ya tashi bashi ya ce a haɗa da zuriyansa sai allah ya ce a banda kafirai to yanzu da ya tashi yin addu'a allah ya ba wa mutanen makka arziki sai ya ware kafirai din shine sai allah ya ce a'a eh, wa min zurriya ya ce Ah, warzuq ahlahu ya Allah ka azurta mutanen makka mina samarati da 'ya'yan itatuwa man amana minhum billahi wal yawmil akhir wanda ya imani daga cikin su da kuma ranar karshe kadai kala sai Allah ya ce a'a ba su kadai ba wa man kafara har wanda ya kafurta in dai a makka yake zan bashi arziki wato sai Allah ya gwada masa sa dan me zai ware masu imani kadai abinda bahaushe yake cewa Allah na kowa annabi sai mai sallah ko shi annabi ibrahim ya yi addu'a ne allah ya bawa masu imani kaɗai allah zai ba su arziki shi allah ya ce hatta kafirai ƙala wa man kafara hatta kafiran zan ba su arziki wato kuskure ne ka ce a bawa masu imani kaɗai arziki banda kafirai ya shi ne al'imam al-baibawu ya ce fanabbahahu subhanahu ala annar rizqa rahmatun duniyawiyya shi ne allah ya masa matashiya Allah maɗaukaki yayi wa annabi Ibrahim matashiya akan cewa arziki rahama ce na duniya dukiya rahama ce da duniya ah, Wata ta'ummul mu'mina wal kafir sannan tana game mumini da kuma kafiri bi khilafil imama wa taqaddum fi din amma banda shugabanci da jagorantar al'umma wannan al'amari na addini ba a sanya kafiri a ciki haka nan in ka duba tafsirin Abu Hayyan al ah, al-Muhit a mujallar na farko shafi na 385 shi ma ya faɗi wannan magana ƙala sai Allah ya ce wa man kafara har ma wanda ya kafurta zan bashi arziki din fa umatti'uhu kalilan zan dan bashi jin daɗi kaɗan sun thumma abtarruhu ila azabin nar sannan in tura shi zuwa ga azabar wuta wa bi'sal masir makoma ta yi muni in ka duba tafsirin ibnu kasir Allah ya ji kansa ya kawo maganar Abdullahi bin Abbas Abdullahi bin Abbas da ya karanta wannan aya ta suratul baqara wa iz qala ibrahim rabbi ja'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu min thamarati ya allah ka azurta mazauna makka ka ba su ‘ya'yan itatuwa man amana minhum billahi wal yawmil akhir amma waɗanda suka yi imani da Allah da ranar ƙarshe kaɗai banda kafiri kala sai Allah ya ce wa man kafara hatta kafirin shi ma zan bashi Abdullahi bin Abbas ya ce kana Ibrahim yahjuruha alal mu'minin dunan nasi annabi ibrahim ya killace masu imani kadai da addu'ansa ya ce ya allah ka bawa masu imani kadai arziki banda sauran mutane shi shine sai allah ya saukar da cewa wa man kafara har ma wanda ya kafurta zan bashi arziki arzuquhum kama arzuqul mu'minin zan ba su arziki kamar yadda nake bawa masu imani arziki shine Allah ya yi tambaya ce a akhluqu khalqan la arzukuhum ta ya za a yi in yi halitta sannan in ki ciyar da su ba ni na halicci kahiran ba ni na halicci masu imani ni na halicci kafirai to ta ya za a yi in halicci kafirai sannan kuma in ki ba su arziki sai Allah ya ce a zan ba su sai dai umatti'uhum qalila arzikin da zan ba su zan dan ba su jin daɗi ne dan kaɗan domin duniya ba ta tabbata duk abin da mutum ya samu in dai iyakansa duniya to bai samu da yawa ba saboda akwai ranar da zai rabu da wannan ni'ima shi yasa Allah ya ce umatti'uhum fa umatti'uhu qalila zan bashi jin daɗi shi ma amma ɗan kaɗan thumma abtarruhu sannan in tunkuɗa shi ila azabin nari ga azaban wuta wa bi'sal masir kuma makoma ta yi muni bayan Abdullahi bin Abbas ya karanta sannan sai ya kawo aya da take suratul isra kullan numiddu haula'i kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika Abdullahi bin Abbas ya faɗi wannan magana sai ya kawo wata aya a matsayin ƙarin hujja akan cewa ita ni'ima ta duniya Allah bai ware masu imani su kadai yana ba wa kafirai su ma domin shi ya halicce su Allah ya ce kullan kowane sashi da masu imanin da kafiran numiddu muna ba shi taimako ha'ula'i wa ha'ula'i waɗannan da waɗancan duk muna ba su min a rabbika daga kyautan ubangijinka wama kana ata'u rabbika mahzura kyautar ubangijinka bata taƙaita kan masu imani kadai ba ba a hana kafirai tunda dai ni'ima ce ta duniya ni'ima ta duniya ana bawa kafiri ana bawa mumini ni'ima ta lahira ita ce kadai wadda take banta ga masu imani a suratu yunusa akwai makamancin wannan aya inda Allah yake magana akan kiristoci ya ce kalu takhadha Allah walada qalu takhadha Allah walada subhana huwa al-ghani lahu ma bis samawati wa ma fil ard إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون بما لا تعلمون Allah yana magana kan halul kitab akan kiristoci ya ce ƙawalu ta Allahu walada sun ce Allah ya rikida. Subhanahu tsarki ya tabbata gare shi, huwal ganiyu Allah shi ne mawadaci, domin wanda ya wadata ba zai buƙaci ɗa ba, mai buƙatan ɗa shi ne wanda bai wadatu ba. Me yasa ake buƙatan ɗa? ana bukatan ɗa saboda in ka mutu ya gaje ka ko to Allah zai mutu Allah mawadaci ne bai mutuwa ana bukatan ɗa saboda in shekaru sun zo an tsufa ɗan nan ya tallafa maka ko shin Allah zai tsufa shi yasa Allah ya ce subhanahu tsarki ya tabbata gare shi danganta ɗa ga Allah na ƙasa ce gare shi huwal ganiyu Allah shine mawadaci ba shi da wata bukata a duniya lahu ma fi samawati ma fil ardi duk abin da ke cikin sammai da ƙasa mallakansa ne domin haka duk abin da ke cikin sammai da ƙasa duk wani abu da yake cikin sammai da ƙasa ka tabbata bawa ne ga Allah shine Allah ya musu tambaya ce in kun min sultanin bihaza shin ko dai kuna da wata hujja akan wannan magana da kuka faɗa ne ah to misali akwai wanda ya taba tafiya ne ya gano cewa Allah yana da mata ga gidansa ya yi sallama ya shiga ya gano ɗa mecece hujjar ku na jingina ɗa ga Allah tunda dai babu wanda ya taba sa ko in indakum min sultanin bihaza sai Allah ya ce a na alallahi ma la ta'lamun to shin kuna faɗin magana ga Allah wanda ba ku da sani a kanta ya zama za ka yi ma Allah kage ka rasa wanda za ka yi makarya sai wanda ya halicce ka Allah shi kare mu me Allah ya ce a gaba قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون kun ga duk yadda suka kai da laifi ga Allah bai ce zai haramta musu arziki ba ko gashi dai sun cutar da Allah sun zage shi sun aibanta shi sun ba shi naƙasu. amma duk da haka sai Allah ya ce mata'un fi duniya duk da haka nan zai ba su jin daɗi a nan duniya domin haka duk inda mutum ya kai ga kafirci tunda Allah shi ya halice shi Allah zai ba shi arziki zai dan ba shi jin daɗi na duniya thumma ilaina marji'uhum sannan makomasu tana gare mu thumma nudhiquhum al'azaba shadida sannan za mu dandana musu azaba mai tsanani bi makanu yakfuruna domin kafircin da suka zan suna aikatawa wato innal ladina yaftaruna ala allahi alkaziba la yuflihuna ko waɗanda suke kirkiro ƙarya su yi ma Allah ba sa tsira eh, mata'un fi duniya a nan duniya Allah zai ba su ɗan jin daɗi kaɗan summa ilaina marji'uhum sannan makomarsu tana gare mu a kwana a tashi akwai ranar da za su mutu za su dawo wajen mu thumma nuziquhumul azaba shadid sannan za mu dandana musu azaba mai tsanani bima kanu yakfuruna dalilin kafircin da suka zo suna aikatawa don haka ko da kafiri ya yi laifi ga Allah wannan bai hana Allah maɗaukaki ya bashi arziki ya bashi abinci a suratu lukuma aya ta uku Allah ya ce wa man kafara fala ya hazun ka kufru man kafara fala huzin ka kufuru. kufru na bi فننبئهم bi عملوا إن الله عليم بذات الصدور الله يتي ومن كفر وان كافر تي يكي شغاء الدين مسلم تي كاي وأزم بي يدبا فلا يحزنك كفره كذا كافر تي سيداميك إن الله الله أكبر wanda ya kafirce kada kafirce wansa ya bakanta maka ne, in ji Allah fala ya hazunka kufurhu kada kafircinsa ya bakanta maka ne me yasa ilaina marji'uhum makomasu tana gare mu komai dadewa za su mutu in sun zo gabanmu fanu na biyuhun bima amilu za mu ba su labarin abin da suka aikata inna allaha alimun bi zati sudur lalle allah masanin abin da ke cikin kira zai ne me yace a gaba نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب ثم نضطرهم إلى عذاب السعير الله يجي نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ الله أكبر Allah ya ce thumma eh, numatihum qalilan za mu ba su jin daɗi ɗan kaɗan duk da kafircin su wato komai tsananin kafircin kafiri kada ya dame ka Allah shi ya halice shi ba don Allah ya yi nufin kafirin zai iya kafirce masa ba wallahi da bai kafirce ma Allah ba da nufin Allah yake aiki ilaina marji'uhum makomasu tana gare mu fa nunabbi'uhum bima amilu zamu ba su labarin abin da suka aikata inna allaha alimun bi zati sudur lalle Allah masanin abin da ke cikin zai ne Allah ya ce numatti'uhum qalila zamu ba su jin daɗi ɗan kaɗan na duniya duk da kafircewan da suka yi zamu ba su jin daɗi amma duk jin daɗin da Allah ya bayar in dai na duniya ne to bai kyala magana sai ya ce kalilan domin duniyar gaba ɗaya ba ta daɗewa duniyar gaba ɗaya ba ta tabbata duk abin da bai tabbata ba to bai daɗe ba shi yasa Allah yake siffanta ni'ima ta duniya da cewa kaɗan ce numati'uhum qalila kamar yadda Allah madaukaki ya faɗa a waccan aya da muka faɗa yace mata'un fi duniya thumma ilaina marji'uhum thumma nuziquhum al'azaba shadida bima kanu yakfurun a suratul luqman nan kuma Allah yace wa man kafara fala yahzunka kufruhu ilaina marji'uhum fanunabbi'uhum bima amilu inna allaha alimun bi dhati sudur numatti'uhum qalila za mu ba su jin daɗi ɗan kaɗan sun mana ila azabin galir sannan mu tunkuɗa su zuwa ga azaba mai kauri azaba ta wuta Allah shi kare mu don kawai Allah ya ba wani kafiri ni'ima ko ya ba shi matsayi a duniya kar ka ɗauka wani ɗan gata ne a wajen Allah Muƙami na duniya ko dukiya ko kyan halitta ko yawan haihuwa duk wata kyauta in ta duniya ce ba ta gwada cewa Allah yana son bawa a suratul zukhruf Allah ya ce laula an yakuna nasu Wa laula an yakuna الناس أمة واحدة لجعلنا liman yakfuru birrahman لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون Allah ya ce walaula an yakuna nasu ummatan wahida in ba dan ma ana tsoron kan mutane su zan jama'a guda ba duk a taro a kafurce saboda ka san dan adam da raunin imani zuciya ba ta da kashi in ji bahaushe kai ne ka tashi sai ka ga wancan arnan yana da kuɗi ya huta wancan arnan ya yi kuɗi wanda duk ya zama musulmi sai ya zama bayi da komi ku kaga irin wannan mai raunin imani sai ya bar musulunci ya ce anya ku arnan nan ba su ne Allah ya fi so ba to Allah da kansa ya faɗa ya ce walaula an yakuna nasu ummatan wahida ba dan kada mutane su zama al'umma ɗaya ba duk a taru a kafurce da mun gwada muku cewa duniyar ba komai ba ce ja'alna liman yakfuru bir rahmani li buyutihim suqufan min fidda da waɗanda suka kafirce ma Allah mai rahama ku ji yadda aka siffanta Allah mai rahama waɗanda suka kafirce wa mai rahaman nan ya ba su lafiya ya ba su abinci ya ba su ‘ya'ya amma duk da haka sun kafirce masa aka ce waɗanda suka kafurce wa mai rahaman nan da duk wanda ya kafurce ma Allah sai Allah ya masa wata kyauta libuyutihim suqufan min fibba gidajensu kaga da yadda zinari ke da wahalar samu to da Allah ya mai da gidan kowane kafiri rufin gidan ya zama na azurfa wa ma'arija alaiha yabharuna matakalan da ake takawa a haube ne na gidajen kafirai ya zama duk na azurfa ai ta ba su dukiyar ga ta nan ba abin da ya fi zinari da azurfa tsada a duniya to ya zama a ce gidan kafiri rufin gidan an yi shi ne ma da azurfa matakalan da ake takawa a hau a shiga gidan shi ma na azurfa wali ولبيوتهم أبوابا ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون Allah ya ce wa libuyutihim abwaban gidajen nasu ga su ta kofofi wa sururan ga manyan kujeru da gadaje alaiha ya una suna jingina a kai kowane kafiri ya miƙe kafa ya huta Allah ya ce bai ma haka ba wa zukhrufa wa zukhrufa wa in kullu zalika wa in kullu zalika lama mata'ul hayatid dunya me ce a ƙarshe wa akhiratu inda rabbika lil muttaqin yace wa zukhrufa har ma zinare ba ma azurfa ba sai mu bawa kafiri in ka duba gidan kafiri ka ga zinari da azurfa gidan musulmi ko babu komi to tsoron abin da yasa ba za mu yi haka ba don muna gudun jama'a duk za su zama kafirai saboda masu rauni suna da yawa Fa amma duk da haka Allah ya ce wa in kullu zalika duk abin da muka ambata dinnan duk wata ni'ima ta duniya lamma mata'ul hayatid duniya jin daɗi ne kawai na rayuwar duniya iyakanta kenan duniya wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin ita lahira kuwa ni'ima ce wadda take tabbata ga waɗanda suka kiyaye dokokin ubangijinka waɗanda suka kiyaye dokokin Allah su ne suke samun ni'ima ta lahira Allah ka samu na ciki wannan yana kama da hadisin da yake sahihu sunan ibn majah hadisi na 3318 hadisin sahal bin sa'ad as-sa'idi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce laukanati duniya ta zinu inda Allah janaha ba'uba da dai matsayin duniya a wajen Allah ya kai darajar fuffuken sauro sauro nawa muke da shi a duniyar nan sauro guda nawa muke da shi a duniya amma annabi da ya tashi kwatanta duniya a wajen Allah sai ya kwatanta ta da fuffuken sauro annabi ya ce da a ce daraja ta duniya ta kai kimar fuffuken sauro a wajen Allah masaka kafiran min hashar batama'in da ba kafirin da ya haɗe ruwa sau ɗaya saboda duniyar ba tashi ba ce gaba ɗaya Allah matsaukaki da ba zai ba mu kafiri wata ni'ima a duniya ba da dai duniya tana da kima a wajen Allah saboda haka Allah bai ɗauki duniya tana da wata kima ba don haka zai ba da ita ga kafiri ya ba da ita ga mumini shi mumini ya yi amfani da ita ta wajen neman lahira shi ko kafiri ya ci wannan a matsayin shi ne rabonsa ba shi da kuma rabo a kiyama Allah shi kare mu don haka lokacin da annabi ibrahim ya yi addu'a ya ce warzuk ahlahu min samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir ya Allah ina roƙonka ka azurta mutanen makka ka ba su ‘ya'yan itatuwa, amma fa waɗanda suka yi imani da Allah da ranar ƙarshe kawai banda kafiran da suke maka, su karka ba su arziki, ƙala sai Allah ya ce wa man kafara har ma kafirin zan bashi. Fa umatihu kalilan zan bashi jin daɗin ɗan kaɗan na duniya fumma abu ruhu ila azabin nari sannan in tura shi ga azabar wuta. Wa bi isal masir makoma ta yi muni, Allah shi kare mu. Sai mu dakata haka mu amsa tambayoyi sai kuma gobe ma ci gaba insha Allah. Bismillah. الله أكبر الله أكبر الله أكبر والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله أنا نياك أشعان كرتون فاتا الله سيئا وسلبركا إذا الله كافيم أعفارك التبوي يا أجل جدال الزاق يا أين أغمار أنصر فرلوان موجعتين دعا الله تبكا كمير أكسا وكمكاوه Allah ya bada izin taimaka kuma ya goyi na abin taimakawa kuma to tambaya ta farko ya cewa assalamu alaikum wa rahmatullah alaikum assalam ce malam ko ya halasta mutum ya sa hoto a cikin ɗakinsa hoto ba shi da kyau wannan tambaya an sha yinta hoto ba shi da kyau hoto kowane iri Ah, in ba na larura ba tunda akwai hoto ta larura na larura kamar visa kamar passport kamar license da sauransu duba adabu zafa shafi na 190 karanta na gaba ce ah, assalamu alaikum wa rahmatullah malam ina fatan an sha ruwan lafiya tambaya na shine shin malam wai wanne yake son ya aure mace krista alhali kuma shi musulmi ne malam don allah ya zai gabatar da irin wannan auren Uh, auren kirista halal ne yanda ake gabatarwa ya je gaba malaman suna amma babu shakka matukar mace kirista ce ko ba yahudiya uh, halal ne a aure ta wa fatawar ci da'i a mujallar na goma sha takwas shafi na ɗari saba'in da biyar wannan ita ce amsa mafi sauki gare ka da zaran ka ce a'a to aiki ya same ka hmm. Eh, aiki ya same ka na warware mushkiloli ka bar hukunci yadda Allah ya bashi babu shakka malaman sunna sun ce daidai ne a auri mace kirista ko ko mace bayahudiya yahudiya amma banda arniya mara addini eh, duk da haka rashin auren shi ya fi in ji malaman sunna saboda akwai wasu haɗurra masu ɗimbin yawa da suke cikin auren bisa ga wannan dalili yasa in ka duba tarihin musulunci zaka ga a zamanin sayyidina umar zuwa ga zamanin na usman akwai sahabbai da dama waɗanda suka auri kiristocin uh, da ahlul kitabi ɗin wanda kuma shugabanni a waɗannan lokuta ɗin sun ja hankalinsu kan hadarin da yake cikin wannan aure shi ya sa malaman sunna suke bayyana halalcinsa sa da Allah shi ya halalta sannan kuma su bayyana haɗarin da yake ciki saboda kafan da sani ah. uh, Allah shi yake da ikon cewa kaza halal ne kaza haram ne ko hmm. Eh, abinda ko Allah bai haramta shi ba kada ka yadda ka haramta eh, ka bashi yadda Allah madaukaki ya bashi wannan shine tsira gare ka Allah shi samu gane mu je ce assalamu alaikum malam malam shi yana son neman karin bayani durkoso haramun ne ko makaruhi ma Allah karin bayani Durkoso haramun ne ko me eh, ko makaruhi ko makaruhi ne haramun ne durkoso. haramun ne bari faɗa da kyau durƙuso haramun ne me dalili ko Da duba sahihu sunan ibn majah hadisi na 3702 yana cikin as-sahiha hadisi na 160 hadisin Anas bin Malik wani ya tambayi annabi ya ce ahaduna yalka sadiqahu ayan hanilahu mutum ne ya haɗu da abokinsa ko wani ɗan uwansa ya rasulallah shin zai sunku yamar wani ya tambayi annabi kai tsaye sai annabi ya ce la a'a idan annabi ya ce a'a makaruhi ne ko haram to mu je tambaya ta gaba Allahu akbar ce assalamu alaikum mala ana iya bin mai duba sallah idan an hana malam ne neman ƙarin bayani babu shakka haramun ne abi mai duba sallah saboda mai duba kafiri ne kuma ka duba al-muhalla littafin ibn hazmi mujalla na hudu shafi na 138 na sai tambaya shi assalamu alaikum malam ko ko daidai ne idan mahaifin mutum ko mahaifinsa ta rasu ya kira mutane a gwarar qur'ani a karanta musu don neman gafara karanta qur'ani domin mamaci bid'a ne ku duba fatawar lajnati da'ima a mujallar na tara shafi na talatin da bakwai baya sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam babu shakka akwai abubuwa da yawa da ake so musulmi ya yi wa mamata amma babu karatun qur'ani a ciki ana son ka yawaita yin addu'a ga dan uwanka da ya rasu addu'an nan kuwa babu iyaka ka yi ta a sujada ka yi ta a cikin sallah duk inda ka samu damar yi ka yi wannan addu'a Allah ya gafarta ma wani wannan addu'an da kake yi Allah ta baraka wata'ala yana sa masa albarka wa ina tasiri ga dan uwanka din nan da ya rasu sannan ka yi masa sadaka wannan ya tabbata a sunnar mazan Allah ka yawaita sadaka domin wani dan uwanka da ya rasu sadakan nan abu ne wanda yake tsakaninka da Allah ba wai sai ka fito ka gaya wa mutane ga abin da kake ba ko da za ka ba da sadakan ba daidai ba ne ma ka ce ina baka sadaka ne domin ɗan uwana da ya rasu a'a innamal a'malu binniyati Allah ya san nufinka sannan kuma sadakan da za ka yi kar yi sadaka na shirme akwai sadakan shirme shine na gumba ko gyada ko wake ko kosai ko kuli-kuli wannan ma rowa ne saboda duk eh, eh, sadakan nashi in ka tara bai fin naira uku zuwa hudu <laughs> amma idan za ka yi sadaka da annabi ya ba da misali na a tona rijiya ga mutanen da ba su da ruwa ko a gina makaranta a taimaka yanzu kamar da ake batun a kawo kanofi sai ka kanofi saboda wani dan uwanka da ya rasu Allah ya bashi ladan wannan duk bai saba sunnar manzon Allah ba duk abin da ya danganci sadaka in ka yi shi da nufin Allah ya bada ladan na ga mamaci wannan bai saba sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba amma a yadda muka samu a karantarwar manzon Allah zuwa ga sahabban shi da magabatan kwarai ba za ka taɓa samun hadisi ɗaya wanda ya nuna cewa manzon Allah ya karanta wani sashen Qur'ani ga wani mamaci ba haka kuma ba za ka taɓa samun wani sahabi da ya karanta ayar Qur'ani ga wani mamaci ba bai inganta ba malaman sunna sun tsawatar a kai kuma na ba ku shafi insha Allah in mutum ya duba wannan littafin zai ga hujja. Assalamu alaikum wa rahmatullah. ma'an tambaya na shine ne yi hukuncin matar mai shiga aikin mijinta da niyyar sata haramun ne sata mace ta yi satan dukiyar mijinta haramun ne mu duba tuhfatul arus shafi na 298 bai da kyau mu je na gaba wannan tambaya daga mata ne su ce assalamu alaikum mace ce take cikin al'ada a watan azumi sai ya dauke ya dauke bayan magariba zuwa asubahin kuma ta ƙara ganin wani digon jini kaɗan to sai bata ɗauki azumi ba saboda tunanin irin take dawo kafin gari ya waye ta ƙara dubawa ba ta ga komai ba to malam yaya matsayin ta yake tana bata yi azumin ba matsayinta tana kuskure babba matsayinta shine bata ma san yaya al'ada take ɗaukewa ba wanda wannan shine haɗari mafi girma gare ta kuma musulunci ya bayyana siffofi na ɗaukewan haila baki ɗaya duk wata siffa da take nuna alamar al'adan mace e, e, ya zo ƙarshe musulunci ya bayyana kamata ya yi wannan mata ya zan tana zuwa makaranta ko tana tambaya don ta yi ƙoƙari ta san meye alaman ɗaukewan jinin haila da a ce ta san alamar ɗaukewan jinin haila da bata ma yi wannan tambaya ba saboda alama na nan guda da ko in dai jini ya ɗauke an riga an sani da kamar ta ce alamar ya tabbata cewa jini ya ɗauke daga baya sai wani alama wani jini kuma ya ɗigo sai mu ce a wannan jini da ya ɗigo na baya ba al'ada ba ne tunda alamar ɗaukewa da ya bayyana da fatan a gane don haka shawara ta gare ta ya kamata ta je ga malamai ta yi tambaya menene alamar ɗaukewar jinin haila sannan ta rika kiyayewa duk sa'ilin da al'ada ya ɗauke ta san cewa gobe za ta tashi da azumi eh, amma yanzu a bayanin bayaninta bata ma sani ba al'ada ya ɗauke ko bai ɗauke ba to idan al'ada bata ɗauke ba kan azumi ba ya kanta aiko in al'ada ku ta ɗauke wajibi ne ta azumi in ba azumi ba tana cikin laifi amsar kenan amma wajibin farko shine ta san meye alaman ɗaukewan saboda shi ne wanda zai mata jagora na gane cewa gobe zan yi azumi ko ba zan yi ba eh, Allah shi samu gani amin tambaya ta gaba shi assalamu alaikum wa rahmatullah shin malam hadisin da yake cewa wa kullu bid'atun dalala menene matsayin wa kullu din domin akwai wayan suna cewa ba na cewa dukkan bid'a ba dukkan bid'a wace kwata. bid'a bid'a tana da ma'ana kashi biyu akwai bid'a a ma'ananta na luga ma'ananta na luga ma'ananta a harshen larabci abin da aka kirkiro in ka ɗauke ta a ma'ananta na harshen larabci tana ɗaukan ma'ana biyu akwai abin da za a kirkiro wanda ya shafi rayuwa ta duniya akwai abin da za a kirkiro wanda ya shafi addini hmm. ta fannin luga kenan babu shakka haka nan ne in ka duba fatawar lajina har ilo dai a mujallar na biyu shafi na 452 amma karkasa bid'a a ce ga makaruhiya ga halal ga eh, haram ga ta halal in dai ta addini ce bid'a ta sashin addini wannan karkasawan shi kansa ma bid'a ne don annabi ya ce kullu bid'atin balala dukkan wata bid'a bata ce don haka babu wata bid'a makaruhiya haram ko a ce akwai wata bid'a ma ta halal a addini babu amma in ka ɗauki bid'a ta harshen larabci abinda aka kirkiro to akwai bid'a da ya shafi rayuwa ta duniya wannan babu shakka akwai masu kyau tunda an kirkiro microphone an kirkiro radio wannan ta fannin luga kake magana amma ta fannin addini bid'a ɗaya ce Allah shi sa mu gane Assalamu alaikum wa rahmatullah ce ina ga da malam saboda ina fahimtar karatunsa tambaya ta ke cewa menene hukuncin namijin da yake sa falli malam a yi bayani kuma a bani watan hadisi akan haka kwalli kwalli sa kwalli ga namiji halal ne manzon Allah yana sa kwalli a fatawa fatawar lajina har ilau da mujalla na biyar shafi na ɗari biyu da biyar mu je gaba sai tambayar da ce assalamu alaikum malam shin ya halasta mutum ya rubuta ayar alkur'ani a takarda a maimakon don neman kiyayewa shin malam ya inganta a musulunci gaskiya ban fahimci wannan tambayan ba ya kamata ya sake rubutawa ko ya samu wani malami to tambaya ta garke cewa ita ce a kan matsalar muyan wata wato wani wata bayan mata suka rubuta akwai wasu ruwa da ke zuwa ƙarshen al'ada su ba jini ba su kuma ba fari-fari ba me ya kamata mutum ya yi a musulunci zai ɗauki azumi ko zai bar azumin kuma ruwan suna kaiwa sati biyu kafin su ɗauke don allah malam ina son a taimake ni da addu'a Allah ya yi mani wannan matsala assalamu alaikum wannan ba matsala ce mai girma ba don ko ta auku ga mata tun a zamanin annabi Muhammad al'ada ce ta mata ba wata damuwa ba ce mai tsanani ko wata cuta da har za a ta da hankali a kai akwai cikin sahabban annabi mata akwai wadda ake kiranta ummu atiya ta yi bayanin matsala ta haila wanda hadisin yana sahihul bukhari yana sunan abi dawud hadisi na 307 take cewa mu a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam kunna la na'uddu sufrata wal qudrata ba'da tuhur shay'a in dai alamar daukewan haila ya bayyana mu a zamanin manzon Allah in jita ummu atiyya mu mata a zamanin manzon Allah in dai alamar daukewan haila ta bayyana gare mu cewa haila ta dauke to duk wani abu da zai hito a baya wani ruwa ruwan kwai ko diwa ya bayyana in dai alamar al'adan ta bayyana to ba ma ɗaukan waɗancan abin da za su fito a baya a matsayin komai da zaran alamar ɗaukin al'ada ta bayyana shi ne mu kama ibadan mu ko da wannan ruwan yana fita kun ga wannan ya gwada cewa ba wai cuta ba ce ga mata ya nuna al'ada ce ga mata ta yiwu wasu matan su yi da eh, kwanakin da suke irin wannan bayyana musu ya zama da yawa wasu kuma ba yawa wasu kuma ya zama ba sa yi eh, illa dai al'adan kawai amma dai don wani abu ya bayyana a bayan ɗaukewan al'ada ba komai bane in ji ummu atiya wannan shine abin da yake hukunci matukar alama ta bayyana na cewa al'ada ta ɗauke to shi kenan duk abin da ya fito a baya kar mace ta yi la'akari da shi ta ci gaba da ibadanta kawai illa idan yana fita mata a lokacin tana ibada ne malamai suna suka ce ta nemo wani tsumma ko wani abu haka bayan eh, abin nan bayan ta yi tsarki kafin ta yi alwala ta saka shi saboda kar in tana sallah ya rika diga mata amma don tana sallah yana fita din ma bai hana a yi sallah na'am muna fatan masu tambaya sun fahimta Allah sam dace ce assalamu alaikum malam malam mutum ne ke da mata hudu sai ya dinga yawa mata uku hidima yana kyautata musu yana gyara musu ɗaki yana barin ita uwar gidan ta hudu sai duk tambayar sa me yasa ake haka ce to ita tana aikin gwamnati su kuma in can ba sa yi to wannan shin yayi adalci daidai ne in kun bai ba malam ai mishi nasiha an koya sai ai mishi bayani hmm, ba shakka bai adalci ba babu shakka bai adalci ba malaman suna sun ce idan kana da mata tilas ne ka daidaita tsakaninsu ta wajen ciyarwa da tufatarwa da mazauni duk abu da ya shafi hidima wajibi ne zama ka daidaita su kuma ko da a ce ɗayansu tana da wadata ko tana da wata sana'ar da take samun kuɗi ta daban ai wancan sana'ar ta daban ne da ka na ciyar da ita don haka wancan aiki da take bai ɗauke maka hidimar eh, hidiman eh, wato kulawa da ita ba mu duba fatawar lajinati da'ima har yanzu dai mujallar na goma sha tara shafi na ɗari da da uku sun kare ko insha Allah wannan ne aka kawo ƙarshen wani tambayoyi sai kuma na gobe wanda ka ji na shi yau ya kawo na shi yau in Allah da gobe za a karanta Allah ya kawo subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta alaikum masha Allah Allah ya saka wa malam alheri wannan kuma shine ƙarshen tafsirin wannan rana a cikin wannan MP3 wanda Sheikh Abdulrazak ya haifan ya gabatar kada ku manta cibiyar addinin musulunci na Darul Islam wanda ke shago mai nan ba Aisha shida Low Shopping Complex daura da randa ba wannan wunti kasuwar wunti bauchi bauchi state nigeria ita ta shirya muku wannan mp3 kuma ga masu bukata za su samu a shagonta da ke wannan adireshi ga namban wayar mu ga masu bukata neman mu kan namban waya cikin hausa sifili takwas sifili shida sifili uku sifili biyu biyu bakwai biyar ga shi a cikin hausa turanci 0 0 60 30 22 75 wasu alaikum warahmatullahi